24 ga watan Afrilun shekarun 1995 24 ga watan Afrilun shekarun 2014 shekaru 19 kenan da gwamnatin jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa marigayi Ibrahim Bare mai nasara ta hannu da 'yan tawayen azbina wanda ke fafatukar a ware domin neman 'yancin gashin kan arewacin jamhuriyar Nijar. Tun daga wancan lokaci kawo yanzu hankali da zaman lafiya ya tabbata arewacin jamhuriyar Nijar mai kumshe da ɗimbin arzikin ma'adanu na ƙarƙashin ƙasa. wanda kuma tun daga wancan lokaci wannan yarjejeniya take mata takalar farko ta kawo ƙarshen rigingimun da ya laƙumi ɗimbin rayukan al'umma musamman ma waɗanda ba su san hawa ba su san sabka ba. Malam Risa Agbula tsohon madugun 'yan tawayen azbunawan jamhuriyar Nijar ne, a cewarsa rana irin ta yau kamata yi a bata mahimmancin gaske. Wannan rana ta 24 abin da ya kamata a bata importance da yawa ne surtout yanzu ka san cikin context wanda muke nan kusa da mali ga wajen libya da wajen nigeria ana son a hada kai a yi shi jawabi mai ban da jawabi a yi abubuwa wanda ya kamata nigerian su hada da juna ka gane ko to shine ya kamata wannan rana a ba ta importance fiske rana ke wanda ke neman eh, kwancin hankali. Daga wancan lokacin zauke yanzu dai 'yan tawayen sun sha kokawa kan yadda ake fatali da bukatocinsu tare da kuma kin cika alkawullan da gwamnatocin suka sha ɗaukar musu danganci da wannan yarjejeniya. A cewar Malam Risa Agbula har yanzu da akwai ɗaruruwan matasa waɗanda ke arewacin wannan ƙasa da ba sa da aikin yi wanda hakan na ɗaya daga cikin abubuwan da ke iya bayyana tashin hankali a arewacin jamhuriyar Nijar. Malam Isa Agbula ya ce waɗannan matsalolin na ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi masu tuwa a ƙwarya. Tu da gubernan wanda suka yi tun zaman mm, Mamman Usman ka gane ko kowa ya yi ko kirkin shi ka shi ko har yau ka gane ko me yau yau ka gane ko abin da ake so a samu aiki occupation na, na jeunesse. Wato a samu musu aikin yi kenan. A samu musu aikin yi. Même si on trouve aiki euh, na 10 000 Nigériens jeunes. gashi ko a dauka nan cikin shakka shakka na dauka très bien To ko kawo yanzu a ina matsayin zaman lafiya da kwanciyar hankali yake yanzu haka a arewacin jamhuriyar Nijar musamman ma a yankin na Agadez idan aka yi la'akari da halin da Nijar take ciki na zagaye da kasashe masu fama da rikici na ta'addanci. Colonel Major Garba Macido shine gwamnan yankin na Agadez. Neman kwanciyar hankali shi yasa President eh, Muhammadu Yusufu ya tura ni can Agadez don in kula da mai da wannan kwanci hankali cikin jihar agadez sai mu ce wallahi yanzu alhamdulillah eh, kwanci hankali ya zo cikin agadas. A yau dai ranar hutu ce domin karama wannan rana a jamhuriyar Nijar, wanda yanzu hakan ake ci gaba da shagulgula a ko ina cikin kasar domin tunawa da wannan rana mai matukar mahimmanci. Abdullahi Mamman Amadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.